cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata shirin duniyar ma'aurata shiri da ka zo mai kallo a wannan kafa ta ribati tv da ke abuja fadar gwamnatin tarayya kamar kullum suna rajib mustapha ba wa tsafe ke farin cikin kasancewa da ku a yau a cikin wannan shiri inda yau a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata muka sake samun bakuncin hajjiya fatima musa magaji da muke kasancewa da ita a cikin wannan shiri domin a bayar da gudunmuwa da kuma shirgi a kan al'amuran da suka shafi zamantakewa irin ta aure da ma kuma abin da ya shafi da za a samar da ci gaba a kan wannan al'aura. to yau ma dai ana mai kwame-kwame ya hake ba mu ikon kasance tare da hajiya fatima musa magaji to amma san wai gida zai rubuta muku lambar da aka turo sakonni ta sifili ta sifili shida biyar tara sifili takwas hudu hudu biyar da yake maudu'in da za mu yi dibo a kai ya shafi macen da aka aura aka rabu da ita wacce ake kiranta bazawara a ƙasar hausa ko kuma wacce ta rasa miji kila ko wacce mata da miji suke zaune a nan ƙasar hausa da kuma irin abubuwan da suka faru da ita yaya ma ake kallon bazawara a cikin al'umma yaya tasirin bazawara yake yaya kuma mu'amala suke kasancewa ita kanta yaya al'amura suke kasance mata a gidan iyayenta bayan ta rabu da mijinta wani irin ƙalubale suke fuskanta yamma al'umma suke kallonta shin ta zama kuka kwance wata ɗin hawa ko ko ya al'amar yake yadda abubuwa suke kasancewa da kuma irin wayannan al'amura su ne abu da za mu yi dibi a kan su a yau a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata to kamar yadda faɗa dai za a rubuta muku lambar da aka turo sakonni a shi a cikin tsakiyar wannan shiri ko zuwa kan ƙarshe za mu bibiyi wayansu matsaloli da wayansu ma'auratan suka turo mana dangane da abin da ya shafi wasu ma da suke magana cewa suna neman a haɗa su da matikun aure wayanda kila suka bi mu a rediyo a kamar yadda suka kila bayanin hajiya da ta bayani har ya sa wasu da suka suna wani sakonnin yaya za a haɗa su da matan aure na gari su ba matsalar su wai auren ba a samun mace ta gari da kila za su zauna zama na amana da zama na kyautatawa da kuma ƙaunar juna to ya ta ka mu ta shi sai ba ta yi mana wasu dai kila za su iya sanya mu a hanya ga waɗanda suke neman ma kun auren a mutanen kirki da kuma wanda za su kwance su tsakanin su da Allah a zauna a zama na amana har ya faɗa wannan mai barka da shigowa kuma za a ce miki barka da sabon shekara kenan <laughs> to hajja kin ji bayani na yadda waɗannan su suke cewa shin a ta'arifi ko in ce definition na bazaura kamar yadda ake kallon a kasar hausa ne tasirin da da kuma irin tsangwama da suke sha da kuma irin tausayi kila da ku a mata kuma auren ke nuna ma a zaura wa ja. so alhamdulillah wannan matsala na zawarci ko in ce halin da zaura suka tsinci kansu musamman a wannan part namu wato kasar hausa abu ne da za a ce sai ma dai mu ina da yi wa da ilaihi raji'un saboda abu ne na tashin hankali maganar ma tausayawa bai taso ba saboda halin da suke ciki a zahirin gaskiya ba a tausaya musu ba wai ba a yi gaba ba amma an fi tsangwamin su an bulaɗanta su ita ba zaura kwarai da gaske akan tausayi da ya kamata a yi mata to ai zaura masu kashi-kashi biyu akwai wacce mijiyar ya barta akwai wacce kuma ita ce aka saki to wacce mijiyar ya barta ita ma tana da nata matsaloli da sauransu irin idan rashin wanda zai taimaka mata wajen kulawa da 'ya'ya da aka mata su da dai sauransu to kusan nata ma da sauki tunda ai an san cewa mijin rasuwa ya barta ko ba haka da yake rasuwa yana kan kowa Allah bai sa mu cika da imani to ita wacce ta fi shiga cikin halin abin tausayi ita ce wacce aka saki ta ina mai tabbatar maka inda take fara samun matsalar ma wajen sakin shi kansa a nan ba wai ina nufin ba wai ba ta yi laifi ba ne a kaddara e eh, ta yi laifin to amma yadda ma aka sake ta din zaka ga an yi shi ne cikin wulakanci kamar yadda na faɗa ba na ce ba wai ba ta yi laifi ba ne mu muƙaddara ma ta yi. ba ina kare ta ba ina kare ta bane amma shi kanshi yadda aka yi mata sakin na farko ma tukuna cikin wulakanci aka yi mata an sake ta ta kwashi kayanta ta bar gida ba za ma a batta ta ma yi idda yadda addini ya ce ta zauna ma ta yi wannan zaman iddan a ɗakin ta saboda kila a samu daidaito hmm. zai daidaita tsakanin da a ran da aka sake ta a ranar ma wata za ka ga an ce ta kwashe kayanta a'a wata kuma ita ce da kanta za ta matsa a sake ta ɗin wani kila mijin ya ce a'a ki tafi gidan ku ta ce to ai ba zan tafi sai ka haɗa ni ta kanta ba to a nan kuma ya ba ta takarda kuma ta ce a ranar za ta kwashe kayanta ko kuma a'a in ta tafi gida su kuma daga gidansu sai ka ga wai an yi fushi an yi zuciya sai a zo wai a kwashe kayanta to daga nan fa wallahi wurin da za a zuba wannan kayan malam na ina gaya maka babu gurin da za a ajiye wannan kayan in ma gado ne irin gadon yar dubai da ake faɗi the moment aka sa mai ake kira screwdriver aka fara unscrewing wannan gadon to shi ke nan shi ke nan wannan gado ya yuzin wannan shi in aka ce za a sa kimiyya ta ma ba za ta zauna lafiya ba kaga nan buwan illa wannan ma wanda suke da hali kenan to a nan ne fa sai ka ga an nemi yadda za a yi da wa'annan kaya za a fara tunanin to ila a je a da su a haka za a je a saida su a wulaƙance babu wacce za ta gaya min cewa yadda aka sayi mata kaya ta samu rabin kuɗin abin da aka saya ƙarya ne ƙarya ne da jin a wulaƙance za a sayi wannan kaya kaya ga sunan ila da bashi ma Allah na tuba a yi haƙuri da ni kila dashe kila shekara da shekaru iyaye suka hada kila ma sai an yi mai ake kira karo karo a cikin dangi mm. wani ya siyo fridge wani ya siyo kaza amma za ki gani kawai in aka tashi ita ma idon ta arfi ka sake ni shi ma an yi mishi abin da kila bai taka kara karya ba shikenan an hau zuciya na sake ki shikenan an rabu sai a fara tunani ina za a sa wannan kayan to daga nan ne inda na sayarwa a siyar a wulatance in za a kai gidan gogo ne a za a kai gidan baba a je a samu wani ɗaki a je a jirge kaya a hankali a hankali ana da masu eh, masu Allah na kai kafe ne Allah ya shirya mana 'ya'ya daga nan ma a samu wanda zai rinka ɗaukewa yana sai da kaga wannan kaɗai ba tashin hankali ne wannan kenan sannan to ta saba a matsayinta na 'yan mata tana gidansu da sauransu sai gashi ta je ta ɗanɗana zaman aure ma'ana tana da ɗakinta tana da kicin ɗinta ko ba haka ba she independent ita ma mace ce a gidanta tana cin gashin kanta kwarai da gaske ko da a ɗaki ɗaya da falo ai ka ga nata ne ko da single room ne ka ga nata ne za a ce gidan wance ko gidan wance matan wane to sai aka samu wannan sakin an sai ta dawo gidansu wala a ƙara ce matan wane ba sai dai a ce tsohuwar matan wane which means wannan gidan babu shi wannan ɗaki ɗaya da falon babu shi wannan sirrin ɗin babu shi za ta dawo wannan gidan in ma ɗakin mahaifiyarta ne wannan gado da ake maneji ta dawo kuma dama shimfiɗi take a ƙasa wannan shimfiɗin za ta dawo in kuma ɗakin yara ne ta dawo shi kenan an dawo to idan ba ta dawo nan fa ba al'amarin da zai daidaita ƙarya ne sani ta je ta fito ta da ba zai yi ta yi maintaining wannan position din da ita ce yarinya yanzu ta riga ta yi aure ta fita in ma ta haihu kuma ba ta haihu ba to kaga ta yi losing wannan a nan ne kani za su fara tsangwamanta in ma da yayyun ta gida su fara tsangwamanta in ma da 'ya'yan yayyu in ma da wane ne mutanen gidan ma haushin ta suke ji kai in kare maka ma abin ta kai ci abun bakin ciki mahaifiyar da ta tsuguna ta haife ta ka gani mahaifi da ɗari yadda suke ko to idan aka shiga zawarci na gaya maka sai ki zama kishiyar wanki. akwai tashin hankali da ya kai wannan akwai shi to ina ga in tana da yaya a kaddara ya bar mata yayan ta zo da yayan gidansu to a nan ne fa ila yaran ki sun saba da safe zan su dan sha dan ti din su da dan madara da milo ko da na hamsin hamsin din nan ne malam da to sai kika dawo gidanku da wanne za a ci idan kuma Allah ya sa masu akwai ne alhamdulillahi to dole ne akwai abin da za a rika yi wa ƴaƴanki wanda zai rinka takura ila mahaifin ya saba yana dan jin news din shi a falo yara su je su dame shi ba zai kore su bane amma an rinka su. jikokin shi ne duk da jikokin shi ne dole za su dan fita kan shi bari bari da yana a abuja an saba an ruwa ƴaƴanki sun zo gaba ɗaya sun juye kina ji kina gani ana yi ma ƴaƴan ki faɗa a gidanku kina ji kina gani wannan ma inda wadatacciyar guri kenan wannan an ban mata kenan ina ga kuma in miji ya rabu da ke ce a shi ba zai ba miki a abu ya kwashi ɗayan idan kina da abokiyar zama ya aje ta a gaban abokiyar zama ki idan kuma a'a ya kai wurin dangin da ya kila mahaifiyarsa ko wani ma zai kai wurin matan ƙani ko matan wa an raba ki da 'ya'yanki kaga another tension duk wacce ta tsuna ta haihu malam da dole ta ji raɗaɗin zafin an raba ki da yayi sai dai kawai ayi kamar ba a damu amma dole ne za ki ji shi wannan ma wani tashin hankali ne wannan na fara daga gida kenan ba to a dawo ga bata da sana'a ko a dawo ga bata da sana'a wa zai ba ta kudin sabulun wanka wa zai ba ta kudin mai da jin wa zai ba ta tana son da cika ta ci dan kayan kwalam ta ga awara ana saidawa tana so ta ci da mai gida ta saba kila ba naira ɗari ya ba ta ba ɗari biyu ko kuma a ya ba ta na ce fa ne ta dan yi abin da za ta yi a ciki ta yi makarantu to yanzu babu wannan ya za a yi to a nan ne kuma da shi ke sai a fara ranga da kwalliya a fara fita wanda ya taya a ansa shi daga nan sai abin da hali ne misali Allah ya rufe asiri Allah ya tsare idan kuma mai zuwa makaranta ne shi kenan kuma sai ta dawo za ta tana samun babu ba da kuɗin mota ne mama ba ni kudin mota ne to idan aka yi sa'a ta samu iyayen da alhamdulillah sai su ci gaba wanda ba a yi sa'a ba ba ta da mai yi mata to a nan ne fa sai ka ga an saki jiki an murga da kwalliya an fita nan gina ke wannan biki yau ke ce wannan biki kai biki har bikin da ba a gayyace ta ba ita dai inda ruwan da zai taya a nan take to wallahi wannan shine babban tashin hankalin da muke ciki mata ya kamata mu gane cewa wallahi in ba dole ba in ba dole dole ba zawarci zawarci masifa ne ga yawanci su kansu maza ya kamata su gane in ba dole dole ba ka kai zuciyarka nesa a kullum nan kan gaya wa maza ku ne kuke da igiyoyin sakin na malamin igiyoyin nan yana hannun ku Allah ya san me yasa yace kai namiji kai za ka rike igiyoyin nan shi nan da ta ɓata maka rai shi nan sai ka ringa tsinke su kana yaddawa yau idan igiya ɗari aka ce an ba wa namiji sakin na ɗaya ɗaya ɗari idan ka ce za ka biya halin mu mata malam najib za ka yi exhaustin ɗarin nan har yanzu kana neman ɗari a za a ƙara da su za ka ƙarar da su shi yasa aka ce shi namiji shi ne babba ko ne ni da alida aka ce to kai ka riƙe wannan sake kuma aka baka ka'idojin da za ka bi in case din ta yi maka kaza to ne automatically ka yi ina waliyai ina wakilai in ta kuma ka laifi ka same su ai akwai eh, me ake kira punishment din da aka shirya a wajen horo da aka horo da aka shirya aka ce gashi ka bi amma ba ma yi dukkan mu sai mu bi san ranmu yanzu nan da mace ta maka kaza ba ina kare mata bane ayi hakuri ba ina karewa bane amma ina so mu za su sani ku ne kuke da igiyoyin saki nan to a gaskiya a gaskiya ana abuse wannan abu ana abuse ana wulakanta wannan abu me yasa sauran yan uwanmu da ba musulmai ba ai su ne yake ba su da wannan igiyoyin saki matan matan nasu ba su musu rashin jin ne ai su ma suna musu ko a cikinmu idan muka duba a ƙasar hausa ma ai akwai ƙabilu mahaifiyata mutuniyar cibokci a bulo ai ba hausawa bane akwai sauran ƙabilu da yawa me yasa aka fi samun yawan mace-macen auren musamman a me ake kira wannan eh, ƙabila ta mu ta hausawa me yasa ba wani abu bane illa abusing wannan freedom da muke da shi na sunan idan ai auren nan ba dole bane idan kaga za ka iya ba ka iya ta ita kanta matar ta san cewa auren nan ba dole bane idan ba zan iya ba zan je in nema a sake ni to shi ke kenan fa dukkan mu sai muka ga irin da na kamun abu da to ni gaskiya ba zan iya zama ba na tafi ni dai ka sake ni a'a an tafi kotu an nemi saki a zo a yi ta jayayya a yi ta jayayya mun manta cewa da za a yi auren nan malam da iyaye suna ciki kai wani za ka ga tun daga sokoto malam najib haka zai ɗau hanya ya je garin kaduna ko ya je kano ya je ɗaurin aure ya ɗauki rikitsin hanyar nan malam najib in ma jirgi zai hau in ma mota zai hau Haka na zai shiga ya je ɗaurin aure danginku da suke ƙauye malam najib haka nan sun rinka shiri kenan kuka daddawa kubewa kaga wata ma ba ta da wani abin kirki amma za a yi auren dan uwanta malam najib haka nan za ta haɗa abin da za ta ta taso ta zo amma dare ɗaya dare ɗaya wajen samu matsala tsakanin mata da miji wanda mahaifi da mahaifiya mahaifiya da ɗanta suna samun matsala amma da yake mu ma'aurata da yake an ci oke idan zaman ba zai ba a yi saki shikenan kat sai a yanke eh, me ake kira igiyar saki nan shikenan ga munan ga zaurawa kaca kaca har wani kungiya ake da shi a ƙasar Hausa wani kungiyar zaurawa wani irin tashin hankali menene haka wannan ba abin alfahari bane wai muna da kungiya wai na zaurawa su yi min haƙuri su yi haƙuri don Allah ba wai ina ƙasa ba haka bane amma ina so mu fahimta wannan ba abin alfahari bane amma tsaban yadda abin yi yawa yau malam Najib wani abin tashin hankali shine wannan mai ake kira wannan yan fina-finan Hausa mm. kaso mafi yawa daga cikin 'yan matan da suke cikin wannan fina zaurawa ne abin yasa na faɗi haka shine ai ana hira da su za a yi hira da su ba mu tarihin rayuwarki za ka ga yarinya dudu wata wuce shekara ashirin da biyu da uku bata ce maka da na fito ta ce fito daga ina ɗana ɗaya a ana biyu duk wanda yake kallo ya san mene ke nufi wannan abin tashin hankali ne a garin mu menene matsalar mu kaɗai ne ba mu iya zaman aure ba dole ne akwai matsala dole ne kuma sai an nema an gyara zaura wannan da suke waje kowa ya sani wahala ake sha musamman wacce bata samu karatu ba musamman wacce da bata da gatin da za ta samu ta taimaka wa kanta to a nan ne fa dama ga su nan wanda suke waje ai akwai su su dama jira suke taimako amma ai not for free ne malam da ai ba wai kyauta ba ne ai wanda suke tausayi fi lahi din ai suna yi kuma suna auren su ai gashi muna gani wani zai aure ta wani kuma ha zai taimaka ta koma makaranta wani kuma a zai tallafa mata da dan jari haka ta, yi sana'a amma wani da ya mata wannan malam da gara ya zai kama hotel ko mun tsadansa ko mun tsadar ya je dauke ta kwana ɗaya kwana biyu madadin kuɗin hotel ɗin nan da zai bata ki je ki fara aura a'a je ki fara kasuwanci a'a je ki fara koma makaranta ba zai bata ba ya goma ce je abin da zai ci ya dauki dubu biyar ya bata yau ba zaura idan aka samu ba zaura za ka ga ba ta kano ba ta kaduna ba ta abuja a'a ba ta nama kai har ƙetare ƙasashen mm, laraba ka zaura ba alhamdulillahi wannan yana da kyau ai wannan kasuwanci ne ina gaya maka masu kawai ana biye-biye ana yawo su gani suke kamar wani freedom ne da ka samu wata dama ce da wani yanci ga wannan tsangwaman daga gida ai na fara gaya maka matsalar hmm. daga gida ne idan aka ce ga zaura gani ake kawai a duniyar nan babu wanda ya kai laifi so daga nan gidanku in ba isa a bashi kan shi mahaifinta nan zai fara tsangwamanta mahaifiya da sai idan da matan uba a gida falin laifin su ma su jona idan kuma da wannan ne ta zama kishiyar kowa kanin mahaifi kanin mahaifiya yayin mahaifi yayin mahaifiya a sa ta ma kannanta ma to me za ta yi wanda ta fice ta bar musu gida dole ta fice ta bar musu gida frustration ya yawa frustration ya mata yawa mafi ta ko ina ta je ta kama daki ko ta samu wani ya kama mata daki shikenan ta ban mace tana can tana ta harkokinta in ma za ta yi joining din yan eh, me ake kira bandit da wane ne a a kidnappers wane ne ita ne ba nan ne ta ta samu wanda zai ba ta ci da sha ba to a nan take fi sabilillahi ina amfanin wannan duk wacce ta tsinci kanta a halin zawarci abin da ya kamata a yi shine tun daga gida za a ai dama kafin ma zaurcin ya faru ina ma iyaye suke ina wakilai ina waliyai me ya faru har ya kai sun gaza yin aikin ne kwarai da gaske malamin kwarai da sun yi aikin haka ba da aikin haka ba zai faru idan kuma Allah ya riga ya kaddara hakan zai faru to zai zo da sauki tun farko ai matsala aka fara samu ta gudo gida ta faɗa me ya kamata a yi sai a kira waliyinta Wani ga halin da wancan take ciki to haka ne eh idan ma yana da namban wakili tunda da aka je ɗaurin aure ba kafin ɗaurin aure duk ba su bane ai kafin ɗaurin aure wajen tambaya wurin wane ne ai ya kamata su a zamanin waya an yi extending a wajen bincike da sauransu duk wayannan ka'idoji da aka shimfiɗa already ma an riga an shimfiɗa wani relationship a wani dangantaka a kulle dangantaka ana waya haka can shi ke nan ka kira wakili to ga abin da ya ta ce ba wakili zai ce subhanallah haka ne eh to shi ma sai a taurin shi ya kira ai ya ce kaza ai ya ce kaza kaga a matsayin su na dattawa a matsayinsu na wanda suka san ya kamata sai su zo na sai su yi sortin din shi out ba zai ma kai da haka a magance matsalar a magance matsalar tun farko amma idan aka bari ta zo gida ta gaya mahaifiyarta mahaifiyarta ita ma ta hau da zuciya mahaifinta shi ma ya hau kai in wani gida ne ma inda yaya ka ga ya ji ya zazzage shi shi mijin kanwar kenan mijin yarinya shi kenan shi ma ya yi zuciya kuma ta bangaren shi ne ya je gidansu ya faɗa ga abinda matar shi ta yi mushi shi kenan an hau an zirya shi ya sake ta shi kenan tun daga nan an lalata an fara da to ina wani tambayar da nake so ke ina suke shikenan an ka ranar ɗaurin aure na bayar na karba ka bayar na karba shikenan kun tafi shikenan kun tafi an bar yara sai yadda suke yau malam da jin idan ka hau social media ba abin da zaka gani shine eh, da Allah hide my identity mijina ne ya mun kaza ina so a taimakin da kaza sai ka ga yan matan nan da su kansu mazan da na ga complaints ma daga wurin maza kamar a korafi sun gwammace su kawo korafe-korafen su social media suna neman a taimaka musu wai teburin ne shayi yau shi ya zama inda wai mace za ta ɗauko matsalar aurenta ta kawo a tattauna ina ta san su ina waliyai ina wakilai ina suke tambayar da nake so na yi guda biyu ai ba daidai bane ai ba daidai bane ai muddin aka ɗauki wannan matsayi aka ce kai ne waliyin ango waliyin amarya kai ne wakilin ango tun wallahi babban nauyi aka baka tun farko a nan ne su suka san me yake faruwa su suka san yadda su gyara cikin mutunci cikin hikima shi waliyi idan ta ce mai matsala to zai dawo wajen iyayen yare ya ce to kun gani eh dama wancan na santa da zuciya na santa da rashin hakuri kasa da kaza da dai sauransu ai ka san laifin naka sai a gyara shi ma wancan a gyara ai na san shi da zama waje baya da yanzu da tsara gina a wurin da tsoron Allah to hmm. amma mafi yawanci mun sa son zuciya tun farko muna goyon bayan namu ne muna goyon bayan namu ai shi sani magana wali da wakili su hmm. ne ya kamata su tsaya because ba za su yi amfani da emotions ba ba za su yi amfani da son zuciya ba za su yi amfani ne na hikima ka gane tsoron Allah sani ya kamata su magance dama Allah ya ce ba so haka mamin ahal hawa haka mamin ahal to amma sai aka bar da shi da ita su yi su ta ci kwalarsa ya mare ta ya daddake ta ta mushi rashin mutunci na sake ke kan ka ce ko goma da jibshi kin shekara biyu sake uku na duk an matsar asibar haka fatima yanayi na samun bazawara wasu na ganin cewa laifin nan an san cewa kamar yadda kike ba maza hakuri cewa su ne Allah ya ba kaza su ne Allah ya ba kaza wani lokaci matan suka kai mutum bango shi yanzu kin magana cin kwala an ce in ka haihu ga mahaifiyanka ga mahaifinka kamar takarda mutum yana girman mahaifinsa ya zai ji a wani lokaci ne na ta gaje jefar da ita ka fita ba mata ba mata gida ai haƙuri na san za su ce a ban kyauta ba na ba mata ai haƙuri ai ita mace yanzu na ta burka ba sai ta furta maka kalamai ɗari ba ta minti goma zuwa ashirin ka ce me kika faɗa ta manta in an da babu da aisha da ce a yi ka ba da minti talatin na ce maka malar da duk hankalin ta ce ta fito bari ba duka da duk magana ne duk magana ne ai shi sa shi ya sa ne tun farko ma yaya aka nemi auren ok hanyar da aka bi tun farko ya aka nemi aure ne malamai suka ce mana ai an ce mana ku nema ma ƴaƴan uwa ta gari hmm. amma tun farko ka fi son fara doguwa mai gashi yar kaza me kaza me hmm, kaza ai ba a ce karka nemi mai kyan ba ai ba ba laifi bane dan ka nemi ba laifi bane me malamai suka ga mana amma duk wannan ba mu lissafa shi ba mai kyau din muka fara so albasan nan da ta shigo kuma kake so mu mutunta ka ta san mutunci a gidansu yaya zamantakewan gidansu yake yaya yake tun da kai ka ɗauko a haka ko a haka ka ɗauko kara saboda haka da ka zo sai ka yi babban jihadi sai ka gyara wannan tarbiyya babban jihadi babban jihadi cikin ikon Allah wai tambayan ma shi ne maza nawa suke wa matansu addu'a ya Allah wancan din nan kai ka hada da ita zaman ibada aure ibada ya Allah ka shirya mun ita surutun nan da take ba na so ya Allah ga abin da take mu Allah ka shirin maza nawa suke yi tsakani da Allah ai magana ai kullum mu mata hajja ki bari mai tambaya ne nace maza nawa suke wa matan su addu'a kuna nema musu shiriya maza kuna ji ba amma tsakani da Allah wallahi yau inda maza za su ji ba na ce ba ai ba ai hakuri, wallahi ana yi Allah ya saka da alkhairi amma magana ne tsakani da Allah yau inda za mu miƙa lamuranmu ga Allah ya Allah matan nan ga abin da take ga abin da Allah ka shirya mun da ita ya Allah ka ni hikiman da zan magance wannan zaman mu Allah ka ban mafita amma ba wai na ga ki na ga na gaza ai kai da Allah subhana ai ba magana zawa kai da Allah kai da Allah Allah da muke neman mutane abubuwan da kiran haka cikin ai kana ga ya ma Allah cikin iko ba ma uwa ƴaƴanka ba magana ne wallahi maganar raini nan malam jin wato wani hali ne muke ciki na yanzu na rayuwa akwai wani movement da ake kiran sa feminism hmm. wannan feminism ne shi ne wata na wani kare haƙƙin mata wane ne dushirme ne dushirme ne wato hanya ne da ake a ingiza mata su su nuna irin ni fa su yi daidai zamani kwarai da gaske su waye kwarai da gaske su ci gaba su maza wallahi sai kun hada da hakuri da yi mana addu'a da yi mana addu'a yanzu ka ga maganar ilimi mata yanzu da yawa kaso mafi yawa ana boko ko hmm. ba haka ba ba na ce addini ba ana boko ta wannan boko ne ba kun yi yar er boko cikakke yar boko ne a kar a ce wai ah, ah, ah, wai ina da abin da nake nufi shine a dai ka'ida na boko an fi so a nuna miki magana wani ladabi magana biyayyar nan fa to dai irin akwai limit misali akwai iyaka akwai iyaka ka gane hmm. saboda haka maza sai kullum sun sun tunatar da mu a matsayinsu na mazajen mu cewa ke wannan aure fa ibada ne Allah ne ya ce ki kaza ba ni ne na ce ba Allah ne ya ce ki ki ji tsoron Allah ko ba haka ba a kullum ku rika a nuna mana ki ji tsoron Allah yanzu ka da kike kina so mala'iku su miki kaza ƴaƴan ki suna gani sai an rinka yi ana tunatar mana amma ba da yi maka to tafi gidan ku na sake ki tafi gidan ku na sake ba haka ba wata kuka ta azir ce kuma Allah za ta wala mai karatu na gaba subhanallahi akwai eh, jawo na gaba eh, akwai wannan eh. ba wai babu ba akwai su amma a gaskiya dole ne sai mu nemi mafita a wajen Allah tsakani da Allah idan aka ce za a biye mu san zuciya aka ce za a biye mu halaye na mutane gaba daya da jin a cikin 'ya'yan da ka haifa wallahi duk kokarin da kake duk kokarin da kake yi zaka tara akwai wanda a cikin laba tsoronka. jin tsoron ka kana magana yaro dan haka kaka cewa wani babba wani ɗan karami kina magana zai mayar miki to kuma ke ke wallahi kin cika masifa ke wallahi ba ni haka Allah ya yi ki ne suna gaya maka suna maka yara ke na yanzu to ina ga yarin da mace da ka same ta da girmanta da shekarunta tarbiyyanta daban tarbiyyanka daban dole ne sai ka hada da wannan addu'a dole ba za sai sun yi mana addu'a wallahi idan aka ce za a biye sakin nan to haka za a dinga sakin mata a fito a yi ta wahala a yi ta abubuwan da ba shi ba kuma kowa ya sani an gaya mana idan idan ba a kula da mata ba to dole al'umma su shiga halin da ake ciki halin da muke ciki kenan yanzu ah, to hajiya fatima musa magaji kenan da muke tattauna da ita a cikin wannan shirin na duniyar ma'aurata da kuma irin jihar hankali da suke da nan abin da shafi matsayin bazawara a ƙasar hausa da kuma abin da ke haifar da zawarcin da kuma yadda ake kaiwa zuwa ga zawarcin wani irin hali ma bazawaran ke shiga yaya al'amuran suke kasancewa bari mu je hukumar lokaci ya bashi da muka dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya bari mu latsi madalla mu da dawowa a cikin wannan shirin duniyar ma'aurata a yau inda muke tare da hajjia fatima musa magaji wacce ba kwa wacce a wannan kafa inda ta kan zo ta bamu gudunmuwa da muke roƙo alfarma hajjia dangane da abubuwan da ke ganin cewa kila ko a samu hanyar da za a kuma ga hanya madaidaiciya da kaucewa abubuwan da ka iya haifar da fitina musamman da da zamantakewa irin ta aure rayuwa ce mai karfi hajiya sakon mu na farko da zamu karanta kamar yadda muka ce a filin sako a kan lamba sifili sifili shida biyar tara sifili takwas hudu biyar akwai alhaji aminu da daga jihar katsina ya ce to ubangiji allah ya sauke faruwar irin waɗannan abubuwa ya kuma sa al'umma su rika mai da hankali akan abin da ya shafi zamantakewar iyali alhaji aminu Roja ya ce matuƙar aka mai da hankali a wurin zamantakewar iyali ana sanya ido da kuma kulawa to za a kauce irin wannan ababe alhaji bello a allah sura da jos ya ce to yana mana fatan alkhairi hajiya ama mai abinci yan gayu da ke bukur ta ce to al'amari na irin wannan abubuwa ubangiji allah ya sa mu za da haƙuri da mata a kowane irin lokaci wannan ya ce barka da aiki bawan allah daga ayuba naira zaria to muna godiya ayuba naira zaria da wannan sako naka wanda ya ce ana ka tsare mu daga irin wannan abubuwa da suke faruwa na yawan jin zaki-zaki a ƙasar hausa wanda ya ce a salam to duka muna muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya to muna a an ɗaukar suna idan an turo nan mu ji daɗin karanta shi wannan ya ce salam a ah, muna muku fatan alkhairi daga maryam garba to muna godiya maryam garba da wannan sako na ke a cikin wannan shiri wannan ce fatan alkhairi a ah, tijjani sarkin kasuwa daga jihar katsina wannan ya ce salam a ah, tashar yanci allah ya kara yanci daga Shafiqu chip taylor kasuwar dan magaji zaria shafi'u chip taylor daga kasuwar dan magaji zaria muna godiya da kasancewa da kai wannan ya ce to allah ya kare mu nura a obe birnin gwari muna godiya nura obe birnin gwari da wannan sako naka wannan ya ce daga sakkwato birnin shehu muna muku fata alkhairi to a jo obari nan daga sakkwato nasiru mobile daga sakkwato muna godiya da kasancewa da kai wannan ya ce salam sunana abdullahi a zaro a tafa a gaskiya muna jin daɗin wannan shiri da ake gabatar da shi a wannan tasha wannan ya ce a salam to muna muku fatan alkhairi kabiru mai gwajo ya ce yana mana fatan alkhairi to muna godiya mallam kabiru mai gwajo da wannan sako wannan ya ce daga baban zonkuwa mazaunin zaria to muna godiya baban zonkuwa mazaunin zaria wannan ya ce barka da aiki Allah ka kare mu Ah, daga irin wa'annan musifu na fitintunin gidan aure to muna godiya da saƙonka wannan ya ce salam ah, muna fatan alheri allah ya tsare muka baki daya ah, abubakar n yahaya birnin gwari to muna godiya abubakar n yahaya birnin gwari wannan ya ce daga shitu abdullahi kura ya ce muna muku fatan alheri da ko da shiga sabuwar shekara wannan ya ce a salam Allah ya mu ya kuma ba mu kariya to ya ce daga musa ndc kaduna to muna godiya da wa'annan sakonni na ku to hajiya kafin mu ɗora da da wannan al'amari da kuma yadda abubuwa ke tafiya a wannan ƙasa tamu dangane da zaman bazawara shin eh, yadda wannan abubuwa suke tafiya da kuma kila yadda ake ma kallon ba zaura kila ta saba da gidan miji yanzu kuma ta fito ana ganin cewa kila zaman ta haka nan ba namiji ma kamar matsala ne wani zai iya amfani da wannan damar da kuma taya ta da wani abubuwa yawaitan zinace cin suke faduwa da kuma yadda abubuwan suke karuwa shin duk daga hawa kahon dokin zuciya ne na sakin ka haifar da haka? tsari da gaske, da gaske, ai wannan saki ne momin aka ce an yi wannan saki, so daga nan ne ake fara samu. the moment shi yasa ake so mu yi kokari kar a yi yawan furta wannan sakin kar a yi yawan furta kuma da yawa za ka gani matsaloli ne da bai wuce matsaloli da za a iya zama a magance su ba ba wai matsaloli ne da ya fi karfi ba ka gane amma rashin the right intrusion the right interference ma'ana yanzu wanda zai shiga cikin kyakkyawan shiga kyakkyawan shiga amma mafi yawanci masu shiga lamarin za ka ga suna shiga ne da son zuciya yanzu kamar misali ina ɗauko ko a ce dangin miji ko a ce dangin mata sai ka ga ma dangin matar ne suna bangaren yar uwarsu su dai suna mara mata baya ko ita ce da laifi ko ba ita ce da laifi ko oho su dai kawai sai su tsaya a yi a yi wannan fadar in dangin miji ne su kuma da nasu takamar da nasu gadara ai su ne dangin miji shikenan ai ta wulakanta dan uwansa shikenan ai ka sake ta wane ne su ba abin da ya dame su a dai nuna dai za a wulakanta ki da sauransu to daga nan fa shikenan an fara samun wannan matsala shi yasa ya kamata duk yadda za a yi kokari matsaloli da yake faruwa a zamantakewan aure ai kokari akwai yadda za a ringa magance su starting from shi kansa mai gida da matarsa communication ba kyakkyawan mu'amala babu kyakkyawan wai ah, mai ake kira sadarwa mm. tsakanin miji da mata ita ta bin mace ta kira kawayenta ko ta je gidansu ta kai kara shi ma to ban sani ba ya ajiye matarsa ya nuna mata ba na ce ba a yi ba tsakanin da Allah akwai masu yi ina magana dai ya waitan abubuwan da ke faruwa yawwa eh amma akwai masu yi wani zaka ga eh yana so ya zaunar da baiwar Allah nan ya gaya mata kin gani eh ba na son ka zanna kazan nan ba na so yanzu mu ɗauki misali mai yawo baya so ya ga tana yawo amma za ka ga yana fita sai ta fita ya yi mata magana ya yi mata magana ya kai ƙaran ya ba da mai ake kira sharaɗin kai wani har zai ce mace idan kika fita a bakin auren ta ko za ta fita to kaga wannan ne na ga wanda yake mana mata mana ki je tura ki shi kawai a tura mai dariya tura ki tura mai dariya har ta mace subhanallah kaga wannan dole ne sai an shigar da waliyai da wakilai a nan dole ne ita ma sai a ta koma makaranta ta koma islamiyya ta koma jin wa'azin malamai na nuna mata illa illolin yin haka ka gani misali kenan good communication idan ga abin da kike so kai muna ma hirar ne mata da miji irin ka zauna ka same su an zauna ana ta tattauna abubuwa a yi hira a yi magana ta kawo Ta kawo hira bayani a cikin hira za ka san abubuwa da yawa akan ta ke ma cikin hira za ki sani a samu in ma maganar ishi ne na yara a zauna a tattauna amma da yawa za ka ba a yi idan mai gida ya da ya wuce ɗakin su ko ya wuce falon su ita ma ko oho tana can idan ma ana zaune ne yana kan wayarsa ita ma tana lalata waya tana group group din ta tana ayi dariya ayi ko shi wane ne ana chatting mm. shi ma yana can yana harkokin sa na kasuwancinsa da business da office ko oho so tsakanin ta ma da shi eh, gari ya ƙare man nan ya ƙare kaza ya ƙare to naji zan turo miki shikenan to ina ina za a samu balantana ma a gane cewa a Bana son kaza a'a ba ta son kaza so dole ne sai an gyara wannan communication skills din dole ne sai an yi hira tare an mutunta juna in ma faɗin dama zo mu zauna ai zo mu saba ne a yi faɗan kuma a sasanta tare. To a kuma ta hajiya ba su iya faɗa ma su damu. Shi ne abin da tana da ƙawayenta wanda ta yarda da su. Shi ne abin da nake faɗi so dole mai gida sai ya yi ƙoƙari ya maye gurbin Wurin ba zai ba zai ne maye gurbin ƙawayen <laughs> Sabida na san yadda ƙawayen na san na sani kwarai da gaske. Amma abin da ake so shi ne shi mai gida ya yi haƙuri. Mm. Ja mata a ciki menene ka ɗan ba su labari ka kawo mata wa'azi ka kawo mata kamar yadda na faɗa. a rika tunatar da mu da tsoron Allah nan ka zannan ba daidai bane Allah baya so ka zare da sauransu ka sa ta a hanya ita ma ta fito ta gaya maka mai gida bana son ka da kai mun ka da kai mun nan bana so to amma da yake babu wannan shakuwan na communicating da juna shi sa ita ma sai ta isar ma kawaye idan kuma kawayen su ma irin ta ne kenan sai a zuzzuge ta shi ma hakan nan dai gashi nan dai abun dai a nan ne sai ya sa a samu matsala saboda haka dole sai mun gyara wannan good communication skills in tsakanin ya zama akwai kyakkyawan mu'amala a tattauna a yi bayani don Allah don annabi dole sai mun gyara wannan duk inda aka samu ana zaman daɗi to akwai wannan communication din ya ya communication ga matsala ne communication ga babban matsala ne ya ce baya so a'a ina so a'a kaza sai a gyara sannan bayan ga wannan a cire mai ake cewa igbo da hausa wannan girman kan mm. sai an cire shi kin yi masa laifi ki ba shi haƙuri ki ba shi haƙuri ki nuna masa ya laifi ne wani ka yi haƙuri ba zan sake ba dukkan mu yan adam ne ba ba goma ne wajen dole ne wannan zama ne za kai ko ɗan da ka ɗan kama yana da kyau idan ka masa laifi wani ne eh, ai kai ne kai kaza kaza to ka da ne nan yi haƙuri amma kai ma ba na so ka sake kaza dan da kika haifa za ki nuna masa eh ni ma ina kuskure ai ni ma yake kace amma ni yar adam ce zan iya maka kuskure kai hakuri amma kai ma daga yau ba na son ka ga sai yanzu daki dan ma kenan to haka zaki ki mai gida sannan shi kan shi mai gida don Allah dan annabi idan aka bata a eh, uwar gida rai to kowa da yanayin sa wani yanzu na ce ya ce ta yi hakuri zai ce ba zai ce ba amma abin da muke so shine a nuna eh an yi kuskuren ko kar a maimaita An akwai eh, eh, menene different ways da ake apologize hanyoyi da dama na bada wani ba zai ce miki ki haƙuri na neman afuwa ya rufe chapter kenan kuma ba zai sake ba zai yi kokari ba zai sake ba to kaga wannan ma ai an baki hakurin kenan tunda ya nuna oke baki san kaza to shi kenan an wuce wurin wani haka zai miki wani kuma tabbas zai baki hakuri zai baki hakuri sosai ba na wasa ba wani kuma zai baki hakuri dan a wuce wurin amma zai maimaita so idan kika gane irin mai gidanki irin mai gida ke dai kawai ki nuna mishi cewa kazan nan da ake yana ta miki da hankali kazan nan ba ki so ya kokari ya bari to idan kika gane eh ya bari to a wuce wurin kar ki ce lalle lalle sai ya zo ya ce ni ki yi hakuri wane ne wani ba zai yi ba amma zai nuna miki to na bari ba zan sake mu to a wuce wurin a wuce wurin saboda haka wannan girman kan sai mun cire ki gane girman kan nan ba abin da yake illa ya bata zamantakewa malamin jiki ba abin da girman kai yake sai dai ya ɓata zamantakewa ya sa miki baƙin ciki shi ma ya sa masa baƙin ciki to dole sai mun cire wannan girman kai mun nuna cewa e a me ake kira ni ce mata kai ne mai gida dole zan saba maka dole ka saba mu mu yi kokari mu gyara abu na gaba kuma shine zamantakewa mu da muke da yan dangi wato danginki da nashi dangi wani mijin bai cika son ana mishi taro a gidansa ba kullum ke kullum kin kawo gidanku ko kuma a'a kullum kin je gidanku kika faɗa wani baya so idan kika gane haka ki kokarin relationship ɗinki da mutanen gidanku wannan tsakanin ki da kunki ba mai hana ki amma baya so komai nashi a'a ya zo ya tarar da gidan shi kullum kin dafa abinci ba a wannan zamani ba na ce wai maganar ruwa ba wani baya so ne tsakani da Allah a bashi wannan respect din baya so wani baya so a bar shi akwai wanda ya ce wallahi idan ya dawo ofis malam da jito idan ya zo zai zo ya tarar da gidan shi da ta maza da ta maza a'a da kishiyar mamata ta suna gida suna zaune dole sai dai ya tafi masallaci ya je zauna da yake masallacin babu nisa da gidansa ina amfanin haka kin gani to haka zalika shi ma ta bangaren miji don Allah don annabi zai yi kyakkyawan kira a da babban murya ma maza ku sani matar ku a ƙarƙashin ku take wai magana idan ranka ya ɓaci ko ka samu matsala ka je kana samun ko yayarka mace ko kuma yayarka kanwace ina mai tabbatar maka kana daɗa ko koɗanta matarka a gaban su ne dole ne mu mata muna da wani irin a kirsa ake cewa yanguwa muna da shi sai mu nuna maka ai mun fi son ka a matsayina na yayarka ai na fi son ka matar ka ba ta son ka gradually tana cusa maka wannan hankali a hankali tana cusa maka gani kuma kai kake ai eh, da gaske ta fi son ka to wallahi kirsa ne na mata ba wani abu ba kirsa ne na mata dole ne ka sani wannan matar matar ka ne idan kana da matsala da ita the last gurin da za ka je ka kai kara shine danginka wallahi wuri na karshe wuri na karshe da za ka kai karar matar ka shine danginka saboda wannan matsala ta dangin miji da mata wannan matsala tana nan a duniya tun fil azal kuma ba za ta ƙare ba saboda haka kai a matsayinka na mai gida dole sai ka zama kana da hikima idan matar ka taɓa ta markaranka ka je ka san inda za ka kai ƙaranta amma ba gidanku ba amma ba gidanku ba saboda kana daɗa hura wani wuta ne da ba za ka iya kashe shi ba saboda haka kiran da zan yi ai da yawa mun gani uwar miji ta yi sanadiyya an saki matar gida yar miji ta yi sanadiyya an saki matar gida wani ma kane ai kwarai akwai wannan suna magana ta bangaren miji ne wani ma kannan miji ne wallahi wani dan ma ka ga yaro ne da bai da wayo ko yarinya ne da ba ta da wayo amma da yake ita tana da wannan influence din a wurin yayanta ko kawunta sai ka ga wani abin ne ya haɗa su da mata ba kuma na ce matar ba ta da laifi ba tabbas ai yan adam amma abin da za a iya magance shi sai kaga an rubuta sai kaga an sake ta ina amfani ina amfani saboda haka dole ne ita kanta bangaren kamar yadda na faɗa bangaren mata ita ma sai ta yi kokari a daina saka third party ake cewa eh, idan kuma ya zama dole za a sa kar ka kawo danginka bangaren miji kar ka kawo danginka idan ka ce za ka abin ya in ya zama dole akwai hanyoyin da za ka bi amma ba ba yayyun kamata ko kannan kamata ba to za su goyi bayan ka ina mai tabbatar maka ko da za su goyi ba za su nuna maka ai su su tausaya maka suke yi kai ko baka sani ba ana nan ana hura maka wuta babu matar da ba ta mijinta laifi babu kuma mijin da baya matarsa laifi sai haka mu nema dukan mu gyara mu ma juna addu'a Allah ya shirya mu Allah ya ba mu mafita da dukkanin matsaloli mu amma saki wallahi saki masifa ne a gare mu a yadda yake faruwa a haka da halalle, Allah ne ya halatta amma muna abusing din shi mu nema da Allah yadda aka shimfiɗa ka'idojin da ake yi sakin a yi shi ai idan aka yi sakin a yadda aka faɗa ya yakan zo da sauki yakan zo da sauki idan ka sake ta ta na a gidanka ka ce idan. ka sani ba wanda ma zai ji kun shirya abun ku kame da ka idan kuma aka bi ɗaya biyu uku amma wani a taki zai uku wani ma kan gice gobe ya ba da ɗaɗɗaɗɗaɗɗa cikin wata uku ya ba da uku to me aka me aka saboda haka dole sai mun koma ga sauraron mu da suke mana bayanin yadda za a yi sakin kafin a yi sakin da kuma an yi sakin me ya kamata mu Allah ya ce wani lokaci mata sukan hau kafin zuciya hajiya fatima su yi abin da kila sun canza mijin ma ya kai ga cewa fa kusan kamar ya wuce hakuri idan kamar bai ake gwada a wani fim wai shi ɗakin aure ya ta fasa mishi wannan ta fage wannan ta mishi wannan bari shi ma jini a fara tun zai kaza to kuma sai a cikin wani ka zai kaza da ne. a dama ai kuma wani abun da ya ake a ce magana ake ba zai yi a ce mace ta fasa nan ta fasa ai abun kuma ya koma ya koma ya zama wani abu da ya zama wani abu da to ai kamar yadda na faɗa ne shi sakin dole idan muka mu malamai su su suka gaya mana ai yadda ya kamata ai ko ba haka ba wannan kai me ya kawo ma ta yi hakan ina mafi yawanci me ya janyo ta yi haka ai reaction ne wannan ai reaction reaction ne ta yi menene ya faru zai ƙara aure ko zai ƙara aure mafi yawanci ko ba haka ba zai ƙara aure to a gaskiya wannan ishu na maganar ƙara aure kowace mace da yadda take react kowace mace da yadda aure ke zo a ga mun ka ga da wuni tana yi ta yi ciwo ta yi zazzabi wata kuma za ta yi ta hauka ta ta hauka kuma ta sauko kuma ta sauko so shi miji kamar da na faɗa shi ne zai roƙi Allah Allah ka bani hikima Allah ka bani fitowa mafita yadda zan yi in magance ai Allah ya san yasa yace ai gudu ai ya san za a iya ne ya san mazan za su iya shi yasa ya ce a yi ya ce kuma ba za ka yi adalci da sauransu wannan malamai ke gaya mana so magana wani fashe-fashe da wane ne ni kam i see it as reaction duk da bara bai ban haka ba babu wanda zai yi da haka ai mun taɓa magana akan cewa akwai wanda suka kuna gidan mai gidan kaji na ce maka nan dabbobi ne ba mutane ba ne don ba zai yi ga wahalan da ya yar ba ku da sauransu ku zo ku kona mishi da ba zai yi ba wannan ya tashi daga zama dan adam ya koma dabbanci so bi da haka matan nan da suke wannan fashe-fashe a kullum kiran da muke yi fashe-fashen nan ke ne zai kara miki wahala da bakin ciki duk wannan aiki ne shi da mu sani dole ne ina faɗi na ce dole ne a matsayin mu na mata ko mun ki ko mun so wata rana sai an ƙaro a kanki ko a ƙaro a bayan ki ko ke kafin ki je ki tarar da wata saboda haka ne ya kamata mu yi sai mu roƙi Allah ya ba mu yadda za mu yi mu jure wanda aka yi musu gashi nan sun yi kukan sun yi zazzabin ai gashi sun warke suna zama wata ma haka ga an zama kamar yan uwa amma da aka baka labari da shi irin bala'i da aka yi amma haka cikin ikon Allah an zo an dawo an zama kamar yan uwa saboda haka dole ne wa'annan reactions sun na fashe da sauransu babu namijin da zai su wannan babu ba zai yi ki fasa masa TV ki fasa wannan ki fasa wannan sannan ya barke a cikin gidan ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka dole ne mata sai mun gane cewa wannan babban matsala ne a gare mu mu ne za mu wahala sannan mu muke haihuwa mu ma ba mu san inda mu za su je ba ina da yake muke to fatu wani mu aje ba zaura a nan gurin akwai wasiƙu da muka samu a kwanakin wai wanda suke yabawa da kuma irin manan da ake da kuma yin addu'an fatan alheri a gare ki to ma abin da muke so mu diba yau shi a bayanan da wasu kuka samu da wasu mazajen cewa shi wannan yanzu matar guda ɗaya ce duk abin da ta yi mishi kirki sai ya yaba mata yakan sai wata kyaututtuka na musamman na wanda bata tsammani ba yakan sai atambobi da kayayyaki da suna yara kawo mata saboda jin daɗin mu'amala da shi da kuma yadda a suke zaune in ta wani abu kirki ma har iyayen yake zuwa ya ce gode musu yana cewa zai to amma yanzu kuma wani abin ya zama mata wani kibir yawo ya zama mata wani girman kai suna da cewa ta shanye shi bai da yadda zai iya dangi ko su ta shi gaba suna ganin ya zama mijin hajiya shi kuma ce tausayin ta yake ji bai san wulakanta ta ko wani abu makamanta haka to amma wannan abin da yake yanzu ya zama mata wani dokin hawa girman kan da cewa ta karfin shi bai isa ya abin da bashi shi take so ba ya ke kalla wannan ai ka san an ce wai aka ce wai idan gata yau mutum yawa sai ce wai Allah ka shi ne shi ne irin haka gata wannan da muke gani yana iya lalata mutum gata ma jin daɗi gata ba saka sawa ma wannan ba wani abu ne gata ne ita Allah ya ba ta sai kuma take ganin ai wayo ta kafin karfi shi wannan shine babban kuskure ina jiya mata ranar da za ta rasa wannan dama ina jiya mata ban ce rabuwa ba akwai mutuwa akwai kare arziki ba na fata Allah ya raba shi da wannan amma ina jiya mata ranar da zai rufe chapter ta ya ajita za su ji daɗi ba ta ji tsoron Allah wallahi akwai su mu ji tsoron Allah dangi mu ji tsoron Allah kwarai dole ne dangi ki bakin ciki ko ba haka ba ai wani rayuwa muke ciki yanzu malam Najib da an fi so a ganki a cikin halin kunci to ana so sai ga ki Allah ya sa ana miki komai dole ne a yi bakin ciki da wannan ko da ma a ce tana kyautata masa din dole ne a ji haushin zaman ku to ina gama ba ta kyautatawa dole su yi bakin ciki yau a ce ɗara ne yake da mata irin haka dole ne rai na zai ɓaci kuma dole ne da ɗan ke a kanta duk ba ƙyale ta zai ba yana wahala ya mata komai sannan ta ce ba za ta gode mishi ba me yasa ba ta haka mata ga su rasa a cikin danginta inda yau za mu bibiya a cikin danginta kila ita kaɗaici ce ma take da wannan damar idan da za mu bibiya saboda haka dole ta ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah irin waɗannan mata ki guji ranar da za ki rasa wannan damar gare shi ya ɗauka wannan jarabawa ne ai yana da dama shi da Allah ya ce a rudu shi da Allah ya ce a rudu ai a kullum nake gaya wa mutum nace wallahi ke ke ce abin tausayi ke ke ce abin tausayi da dalili mu ne lokacin mu kalilan malam da jin lokacin mu kalilan amma shi ya miji ba gashi nan da aka tashi ba shi dama abin da nake nufi yanzu da kin fara makaranta kin shiga secondary kin fito da next thing aure za a miki in kin za ma kin zai university ma sau auren da za ki dawo ki in ma aikin kike ke ce mai 'ya'ya ke ce mai goyo ke ce mai ciki ke ce mai haihuwa kan ki sani ƴaƴan ki kin girma ke ma kin aurar kan ki sani jikoki haka muke amma shi namiji yanzu yana shekara hamsin zai iya auren a mishi shekara ashirin kuma addini ya bo shi amma kefa amma ke fa yanzu da muke magana zawarci su matan da suka yi saki ai akwai su amma ai ba su suke shiga wahala ba sai ita ba zawarin da aka suke suke shiga wahala ko ba haka ba sai haka ke ce abin tausayi ke ce mai rauni kika samu irin wannan gatan wallahi ki kullum ki yi sujudu shukur ki gode ma Allah ki gode ma Allah saboda miliyoyi suna nan sun bi ki kyau sun bi ki ilimi sun bi ki asali sun fi ki gata amma ba su samu wannan damar da kika samu ba miji ya kawo ya gode miki ya kyauta miki sannan ki ce ba ki gode masa ba sannan ba abin da kika raina sai shi to wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah saboda wannan shine babban tashin hankali da wasu mata suka tsinci kansu ka ga mace girki ba za ta zo na ta miji ba ta goma ce ta ba mai aiki da ma ba ta ma gama sanin ya tsarkin jikin teki ba ba ta san ta gyara ɗakin miji ba ba ta san ta wanke ban ɗakin miji ba amma wai miji kullum zai kawo mata sai ta zo na tana ta wa jama'a idan mai kula miji to wa za ki kula baiwar Allah ya haka ina kira da ɗan mai ɗan mata wallahi mu tsoron Allah mu ji tsoron Allah idan aka samu dama a gode ma Allah idan muka tsanci kanmu a jarraba da muke ciki Allah ya bamu mafita Allah ya bamu yadda zamu. wa waɗannan mazaje su yi haƙuri jarrabawa shi Allah ya bashi mafita. kasuwa ya dawo don ya kara dubu talatin a gudanar da kasuwa kuma ya kan wani problem ne shi da ake so ya ji ya ɗauko hustler boss ɗin waje ana so ke shi za ki zama mai faranta masa rai amma ke ma kina nan da naki wahala fi sabilillahi wannan wani irin tashin hankali ne sabida Allah da anai wani irin tashin hankali ne don Allah ina kira ga irin wannan mata wallahi mu canza mu ji tsoron Allah kai kuma bawan Allah Allah ya baka mafita kamar yadda na ce maka kai kana da dama kana da dama ba sai na ƙara magana ba Allah ya ce miki Allah ya rufa mana to da ga ne kamata mu jara blog wannan shirin a Hajja Fatima Musa Makanji a to Dr. Kalifa Dikwa mai Ilimi to ga dai ita bulmu muna tare da ita Abba Kaka Hassan daga Borno duka muna muku fatan alkhairi to a wannan kowa da kowa da yake da dan fulani da ke can boboi daga adama to muna maka fatan alkhairi amma da kowa da kowa musamman shi adamu bima da ya tsaya mana akan na'ura mai ƙwarwa ibrahim buba daga babban birnin tarayya abuja muna maka fatan alkhairi na shi musa babawa a fitar cewa ba mako mai zuwa a cikin wannan shiri na duniyar ma'aurata na muku lafiya